الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب إشعار البدن ننكو باب إشعار البدن باب ما بين أكن شعار تولون راقمة وقال الروة الروة يتي وقال الروة أن من ورد يا روى daga wannan al-mizwari ibn mahramata radiyallahu anhu mizwari yace qalladan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-hadaya manzo Allah ya taqalidi ga hadaya tai wa ash'arahu ya tsage tozonta wa haram bil umrata da umra wannan hadisi bani ne ya gabata حدثنا عبد الله بن ملم وهو القربي حدثنا فليح بن حميد عن القاسمي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت نتشي فتلتك فتلتك على إرهاد النبي صلى الله عليه وسلم na tumƙi rataye-rataye na hadayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun masu anna ash'ara hawa ƙalladaha manzon Allah ya yi mata ish'ari kuma ta ƙalidi ako kuma tan ƙallatuha ba ba fataltuha ba abin ta ce ƙallatuha na yi mata ta ƙalidi da hannuna sun masu annan ba asabi ha masu annan ba asa manzon Allah ya da ita ila ta zuwa ga daki wa a kama bil madina ce zana cikin birnin madina fama haruma alaihi shay'un kana kana hillun kana lahu hillun Fa ma haruma alaihi shi'un ba wani abu wanda haruta gare shi kana hillu da huwan da ya kasance halal na gare shi duk abin da kasance halal na gare shi da haramta gare shi ba babu man kalladar kala da bedihi ba mai bani akan wanda ya rataya ga hadaya da hannun shi hadisna abdullahi ibn yusuf wa tinisi habarna malikun an ubaydullahi ibn abi bakr ibn ah, an ubaydullahi ibn abi bakr ibn arun halmin an amara ta binti abdurrahmani annaha haqiqa ta gaya ma wannan ta gaya ma عبد الله بن أبي بكر بن أمر بن حلم أنها أخبره تاجا مشي أن زياد بن أبي سفيان حقيقة زياد بن أبي سفيان كتب رغوتا إلى عائشة عند عائشة رضي الله عنها شنا تنبيتا يتي أن عبد الله بن عباس حقيقة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله يشدد سو قال شي ما هدا هدين دو وند ني هديا حرم عليه ما يحرم على الحج duk wanda ya aika hadaya ta yace a yanke mishi na binne madina zamani ne ko na garin su zamani ne kawai kawai aika da hadaya ta yi haruma ya haramta alaihi gare shi ma ya harumu duk abin da ke haramta Allah alhaji ga dukkan wanda alhaji hatta yau na hara hadai sai an soke mai hadaya ta yi qalat amaratu sai amaratu ta ce Abdul abdurrahmani fa qala aisha radiyallahu anha aisha Allah shi ta ce laysa kama laysa kama qala ibn abbas radiyallahu anhu a magana ko kuma ta matsala ba da Abdullahi bin Abbas ya faɗe ta take ba ana ni fataltu qala'id hadayi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace ni na tunke watan hadayata na tunke na tunke rataye rataye na hadayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk tsawa wanda shi wanda shi kira ta ya mahadaya tai na tunke su da hannuna na tunke su bai da hannuna shine ce babu man qalladal qala'id da yadihi ثم سأنن قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سنما ذو الله راتا تد هنوني باب من قلد القلائد بيده da hannun shi. bayan haka nan sun masa annan ba asabiha ya aika da ita tare da abi mahaihina ce ya aika da ita tare da mahaihina wannan shi na gudun kenan ga hajjin da abubakar radiyallahu anhu tare da jama'a shekara ta tara ga hijira abubakar radiyallahu anhu shi hajji tare da mazon Allah shi hajji tare da jama'a mazon Allah bai samu hita ba to bisa ga wannan ka gana ashe kenan nan tana son ta gudu cewa kada a ɗauki cewa idan ka aika hadayarka duk abin da haramta ga alhaji ya haramta gare ka wannan ka a ɗauki wai farkon farkon abin da na shahe shi an kai ka a ɗauki wannan ya faru farkon musulunci in ka aika hadayarka duk abin da ka aika hadaya da shi watan shi wannan abin da ka aika in ka ce a tafi ai ma hadaya ka ba da ragon ka ce a ta yanke ma can to in dai ka mai ta da duk abin da ta ga alhaji ya haramta gare ka to ta ce sai ta ce a'a wannan wannan abu radiyallahu anhu watan shekarar da ya yi hajji da jama'a ta daga hijira kenan kan a doki magana ga tata mansuhiya ce an shahe ta a da bayan mazon Allah ya hana in mutuna da hadaya ta yi ko ya aika hadaya ta ya kasance shi zama da tuwahini na al'ada in ka aika hadaya za ka ɗebe tuwahin ka na al'ada ka sanya tuwahin ka na harami wannan abinda da Abdullahi bin Abbas ya ta akan kenan da su sahabbai daga cikin sahabbai to amma yi da haka sai ita Aisha radiyallahu anha tace ba haka nan na ba na tun hadaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hannuna bayan haka nan manzon Allah ya masa taqlidi da hannuna ya rataya ta babu abin da haramta gare shi har lokacin da alhazai sun ka tahi sun ka yanke hadiya su lokacin yanke hadiya to shi ne tace sun masa annan ba ha, ya aika da ita ma a da abi mahaihina falam ya harumu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'un shay'un komi fa lan yahrum bi haramta ba Allah rasulullahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ahallahu Allah lahu wanda Allah ya halatta shi gare shi hatta nuhira alhadu an ka soke hadaya ba abin da haramta gare shi wannan shi na zama rabbi ga Abdullah ibn Abbas kenan <clears throat> da sauran sun ka ta akan cewa in kai hadaya ka aika ta komi haramta ga alhaji haramta gare ka sai lokacin da an ka ce an yi arfa an kare da an kai arfa an haƙari aka zo su haye sallah an kai ki hadaya sannan kai ma za ka ɗebi harami kai ma za ka shiga harami <clears throat> babu taqlidil ganam ba mai bayani akan takalida ga ga raƙumma an ga shan ga tumakai babu takalidir gana. ba mai bayani akan takalida ga tumakai ko wakai ana yi ko ba a yi to sauran maluma sun ta akan ana yi a wannan ita ayar da ba a dawun abi a wannan a dawun abi da bahin ya ta akan ana yi da shi da ahmadu da hanbalin da shafi'i da Isaku da abu saurin sun ta akan ana yi amma da malikun anas radiyallahu anhu da abu hanifa sun ta akan ba'i kamar dai su ba su gonga hadisi ba rataya rataya igiya kamar yanzu alal misali a samu igiya sai a tunke ta sai a rataya ma akuya ga waya ko kuma a rataya ma rago ga waya shi aka ce mata kalida rataya haddathana abu nu'aymin huwa fadlun dukainin haddathana al-amashu huwa sulaiman ibn maharana an ibrahim an-nahai an al-wadin yuzid an-nahai an aisha radiyallahu anha qalat ahadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama amaratan ganaman manzo allah manzo allah sallallahu alaihi wasallama a hada ya yi hadaya daga na tumaki martin wani lokaci haddasna abun nu'umani haddasna abdulwahidi haddasna la'amash haddasna ibrahim an al'azwadi an aisha radiyallahu an haƙala ta ce na kasance abtulul qala'ida abtulu ina tunki alqala'ida rataye rataye din nabi na mazon allah sallallahu alaihi wasallam kamar ko kuma a tsawwa ina tunki yagwai din nabi na mazon allah sallallahu alaihi fayyuqallidul ganama shirata ya mutu makai. Wai mutuma mu wa yuqimu fi ahlihi halalan wa yuqimu ya zauna fi ahlihi cikin yallaini halalan bai yi haramci da haji ba hadisna abun nu'mani hadisna abu nu'mani hadisna hammadun huwa ibnu zaidin hadisna mansurun huwa ibnu mu'tamiri mansurun mu'tamir ha wa hadisna muhammadun kasirin أخبرنا سفيان أخبرنا سفيان huwa sauri. an masurin huwa ibn al-mu'tamili an ibrahima huwa an-nahai an al-wadi huwa ibn yazid an-nahai an aisha radiyallahu anha qala ce kuntu na kasance abtulu qala'ida ga namin nabi sallallahu alaihi na kasance ina tumke qala'ida yabgwe na rataye-rataye na annabi alganami watan tumakalin nabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fayab asu bi hashi aika da ita sun masa annan yankusu shi zamnan halalan shina wanda ya kasance bai haramci da hajji ba kun ba abin da ke haramta gare shi حدثنا أبو نعيم هو فلل لكين حدثنا زكريا عن آمر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم na tumke domin hadayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tana nuhin alqalaida rataye rataye kabla gabanin an yi hurma shi haramci babul qalaid min al ba mai bayani kan ana rataya ana tumke rataya amma ya ce da mi da sufi Aisha radiyallahu anha ta kasance ta tara sufi da irin wabar haka ta tumke shi ta tumke shi ta rine shi sai ya kasance ta mai shi kamar tsawa ko kuma tamkarar Allah misali da da an ka tumke sai ta kawo tabba manzon Allah ya rataya mu tumaki ne an ce an yi shi da jarrini don shi kasance shi an mahi shi an mahi bayyana ga cewa alama ce wannan ta hadaya ce حدثنا عمرو بن علي حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها ناتم قواتا راتي راتينتا من إهن الناس في كان عندي وند أبونا باب تقليد النعل با ما بيان أكن راتي تكلمي أنا راتي أكو با حدثنا محمد هو ابن سلام البيكندي أخبرنا عبد الله هو ابن عبد الله أما أمر بن ياسر أما أمر amma amarin an ya yahya min abi kathir an ikrama an abi hurairah radiyallahu anhu anna anna nabiyallahi haqiqa annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan ga wani mutum ya suku badanta shina horar raqumatai qala ce irkabha hauta qala ce inna habadanatun wannan fara kuma ce ta hadaya qala wanzu Allah ce irkabha hauta qala sai Abu Hurairah ce wala qal haqiqa ra'aytuhu naga shi wannan mutum rakibaha ya hota yusayiru nabiyyi sallallahu alaihi wasallama shina ta hiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alta kai mai fi unqiha akan wayanta babu taqlid babu taqlidin na ali ko babu taqlidin na ali babi mai bani akan rataya takalmi ga ga wayan dabba ana ratayawa ga tumakai ana ratayawa ga awakai ana ratayawa ga shanu ana ratayawa ga raƙuma amma shi ga raƙuma yasa tabahu muhammadu ibn bashar muhammadu ibn bashar wato muhammadu ibn bashar ya biwa ya bi ya bi ma'amarin ko kuma ya bi Hayyan abi kasirin akan hilafar da an ka samu wasu sun ce muhammadu ibn bashar ma'amrun ya bi ya bi wannan ma'amrun rashidin al-yamani ko kuma ya bi Hayyan abi kasirin حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك أن يحيى هو ابن أبي كثير an ikrama an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daidai wancan hadisi babul jilal lil buduni babul jilal ba mai bayani akan rataye tuwahi lil buduni ga raƙumma kamar a samu bargo mai kyawu hakan ga a samu bargo sabo sai a dauko shi sai aza sama raƙumi to raƙumi shi a tozo an so yan an za a ratayawa sai a yanke daidai tozo ne sai a jita wannan zane bisa gare shi ana iya samu raƙumi guda zanna kamar guda uku ko guda hudu hakan ga duk dai wannan taimako na ga talakawa idan ka tafi da za ka zaka hadaya da shi to za ka sai bargo mai kyawu ko ka sai zane mai kyawu zanen nan sai ka ke ka tsakiya ta yi sai ka jitta shi bisa ga tozon raƙumi sai ya kasance tozon sai shi to ga hili amma wannan bayan an yi ishari ga tozon raƙumi bayan an cage shi jini ya hito ya gama hita to san za a same wannan yihi ana kiran wannan ana wannan yihi wata zanen da aka sawa saman saman raƙumi ko kuma irin saman ah, ko kuma irin saman abin ga irin saman shanu duk abin da aka zo ana mai yi ana wa shanu awan ana wa raƙumma to abin da an hanin wannan idan aka sa idan aka sa mai wannan zani wanda an ka yawa mai sama gare shi in an ka zo an ka yanke shi sai a ba talakawa nama sannan kuma annan zanna sai a ba talakawa su masu rufa saboda maganin sanyi to shi na ce babul jalali bai mai bayani akan yin hillibudini amma akan raƙumma banda kenan banda tumakai banda awakai to ana wa shanu ko ba a wa shanu wa kana da umar radiyallahu anhuma abdullahi ibn umar ya kasance Allah shi da su la yashqu min al-jilali ba shi tsagewa daga zannan da shi karata daga zannan shi sanyawa akan raƙumma illa mawdi sinami sai wurin tozo wa idza ha idan ya soke wannan raƙumma na za a jilalaha sai ya cire yihin su mahafata an yauti da ha addamu domin gudun kada jini shi bata ta sun masa annan ya tasaddaku biha shi sadakar wannan din zunuwa din sai shi sadakar su ba zai amfani da su ba ya dai riko su su ma kenan saboda sadaka hadisna qabisa hadisna sufyanu ay ibn abi najih an mujahidin an abdurrahman ibn abi layla an ali radiyallahu anhu qala amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya hore ni an atasaddaka in yi sadaka bijilal labuduni da yihi na raqumma ne Allah ke nuhir wadda an ka soke wa bijiludi ha kuma in yi sadaka da fatunta don haka ce babu dilal buduni babu man ishtara hadayahu min at-tariqi wa qalladaha babu babin manishtara wanda sai hadayahu hadayatai min at-tariqi akan hanya wa qalladaha kuma ta kalida ga hanya حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو دمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر الله ya nuhi يانه الحج شي hajji. آم حجة الحرورية shekarar da habarirawa shekarar da haruriya sun kai haji wasu mutane da ake jingina ga wani gani ana ce maganin harura'a to wasu mutane da kasance sun kai aliyu na abin alimin radiyallahu anhu akan <clears throat> akan wata matsala akan waya ya sanya ta hakimi ga abu musa al-ash'ari da shi da wannan da shi da wannan abdullahi bin abdul al-asi kan haka sai sun kace sun warware bai adda sun kawo alimin abin alimin kuma suka yake shi suka hito da mayaka su dubu su dubu takwas suka hito da mayaka su dubu takwas ya aika abdullahi bin abbas cikin sa ya musu wa'azi yayi munazara da su jawo su ga abin da a gaskiya su gane mutun dubu biyu sun ha gane suka jaye an ka bar mutun dubu shida su ya yaka kuma duk ka kashe su to shi na ce babu ko ya ce in ji wannan in ji wannan in ji wannan musa ne uku ba ya ce an nafi'in ƙala a radamin umar ku muke أراد ابن عمر رضي الله عنهما آم حجة الحرورية آم حج الحرورية شكرة حواريا وسن كي حجي في أحد في أحد زمن ابن الزبير رضي الله عنهما قيل له أنك تمشي عبد الله بن آه أنك تم عبد الله بن عمر إن الناس حقيقة متاني كائن بينهم قتال kwada haya kashe ya kasance tsakanin su wani hafu muna jin tsoron anya su duka su hane ka daga daki fa qala ke la karkana lakum fi rasulillahi uzwatun hasanatun koyi mai kyau ya tabbata muku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan idan ya kasance faɗa ya kable sosai sosai babu hanyar wucewa sana'a sai sayin aikata kama sana'a kama sana'a ta ko da aikata ke nan manzon Allah ushiriku ina shairishe ku ne cewa ni ka aujatu umratan na riga na ne umra hatta kana bi zahir da'i sai da zo ga inda ake kira bai bida'u qala ce ma sha'anul hajji wal umrati illa wahidun al'amarin hajji da umra bai kasance ba in ba guda ba ushirukum ina sheku, ku anne cewa ni jama'atu hajjatan ma'a umratin na hada hajji tare da umra wa ahada hadanye yayi hadaya guda muqalladan ko wa ahada hadayan yayi hadaya guda muqalladan wanda kasancewa ta qalida ishtarahu ya sai shi ishtarahu ya sai shiga inda ke kira watan qudaidu to shi na ce babu manittara hadayahu min at-tariqi wa qalladaha don haka ce na nan ga watan wa ahda hadayan muqalladan ita rahu wadda ya kasance sai kan hanya hatta kadima sai da manzon sai da wata Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ya shigo Makka fa bil baiti yayi dawafi ga daki wa bis safa yayi sa yayi tsakanin safa da Marwa ya shahe Marwa saboda lazaman juna na walam yadid ala zalika bai kara ba akan komai akan wannan walam yahlil min shay'in haruma minhu sannan bai samu halacci akan komai wanda haramta gare shi ba hatta na hari hasa ya sallallayya fa halaka ya aski wani hara ya yi suka wara'a ta yaga an karkada dawafahu alhajja an karkada ya kare dawafahu dawafi ne alhajji ailil hajji na hajji ya riga dawafi ne alhajji wanda kasance na hajji na wani umrata sannan kuma ya kare dawafi na umra bi dawafihi alawwali ay bi dawafihi alwahidi da dawafi ne guda ya'ni bihi ya'ni bil awwali alwahidi sai ya ga ashe kenan dawafin gada da yayi guda dawafin ga na ifala ya isa mai akan dawafin haji ya isa mai akan dawafin umra ashe kenan lokacin da ya shigo ya dawafin qudumi da ya dawafin qudumi ta yasa ayul haji bayan ya sa ayul haji ya jira swahiyar sallah ya dawo ya dawafin ifala dawafin ga na ifala ya isa mai daga dawafi ne na haji ya isa mai daga dawafi ne na umra ثم سألنا قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم daidai haka mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata babu zakhir rajul albaqara bai mai bayani akan wa mutum watan tumaka ra'a babu zakhir albaqari ko bai mai bayani akan yankewan mutum al-baqara shanu an nisa'ihi akan mata ne min gaida amrihi da ba da umurnin su ba ashe kenan mutun nawa mata ta hada ba sai ya fada mata ba shina mata ta hada ba sai ya sheda mata ba ashe kenan akwai ayyukan da ka bukata da niyya akwai ayyukan da ba su bukata da niyya حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد أن أمرت بنت عبد الرحمن قالت تاتي سمعت ناجي عائشة رضي الله عنها تقول سنة شيوا خرجنا منهت مع رسول الله تعالى مزون الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة watan kwana biyar suka rage zuke da shi kare sai muka hita la nura illa alhajj ba mu tunanin komai ba mu zaton komai in ba haji ba ba mu zaton manzon Allah shi aikata komai in ba haji ba ma lokacin da ya gaba ma da nauna min makka lokacin da mun ka iso kusa ga makka mun ka iso ga inda ke kira sarab amar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuwari man lam yakun ma'ahu hadayun wanda bai da hadaya tare da shi idza dafa in yayi dawafi wasa abayin da safa wal marwati wasa abayin da safa yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa <clears throat> ya kore shi an yi hilla shi samu halacci talatacce <clears throat> faduhila alayna yawman nahari an ka shigo gare mu sahiya sallallayya bilahami bakarin da nama na shanu kenan kaga kina ce babu zafi rajul albaqara an nisa'ihi min gairi amrihinna mutun na ba iyali ne hadaya ba tare da umurnin su ba wannan hadaya ce manzon Allah yawa mata ne tace aka shigo mana da nama watan tace fadu hila alaina an ka shigo mana yawman nahari sahiya sallah bilhamin da nama bilhamin bakarin da naman shanu fa qultu ce ma haza menene wannan qala wanda an ka aiko sace na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi muku ya suka da hannu ne yayi suka an azwajihi daga mata take ne mata take ne wa hadaya qala haya ya haya ce fa zakartu lil qasimi ne ambata mu qasimun abubakarin wannan magana wanda ya kasance ni jiyo daga ba wanda biyo daga daga wannan amartu binti abdurrahmani magana gajiyo ta ga amrata binta abdurrahman ita ko ta jo daga aisha to sai ya kasance shi wannan alqasim muna abi alqasim ibn abi bakar fa qala ce a sarka ko ya ibn abi kasirin zakar tuho ni ambaci wannan hadisi da qasim ibn abi bakarin faƙala fa ce a sarka bil hadisi ta zo maka da labari ala wajahi daidai wanda yake ta faɗa ma magana ga ita wannan amurta binta Abdurrahmani ta baka labarin hajjin mazon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta giyo shiga ga Aisha da farkon hitowar manzon Allah zuwa ƙarshe har zuwa ƙarewa ta hajji ce lallai hakika ta baka labari da yake babun hari fi man na biyu sallallahu alaihi wasallam bi minan babun hari ba mai bayani akan suka في منهل النبي إنما ذو الله صلى الله عليه suka يسوك بمنا شمنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع خالد بن الحارثي حدثنا عبيد الله بن عمر النافع أن عبد الله رضي الله عنه حقيق عبد الله بن عمر الله شدد سو كان يا كسنچه ينهر في المنهري يا كسنچه شنا سوكي حداجه في المنهري عند منزو الله كي سوكيوا قال عبيد الله عبيد الله يچي منهر رسول الله عند منزو الله صلى الله عليه وسلم كي سوكي حداجه حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا أنس حدثنا أنس بن إياد حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه عبد الله بن عمر يا كسن شينا أيك هدياتي من جمع دب مزدلفة من آخر الليل قرشن دري حتى يدخل به حتى يدخل به منهر منهر النبي حتى يدخل به har a shiga da wannan hadaya da aika a shiga da ita ina manharun nabi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke soke hadawayi ne ma'ahu jahajin tare da alhazzai mu cikin su akwai alhurwar mamluku cikin su akwai wanda kasance da ne akwai kuma da kasance bawa ne a shekin nan gargada hadaya akai ta wurin yanka ba sai diya ba ba aikin diya bane ko bai ana sa su yi wannan aikin babu man na harbe dihi sahlun bakka بن بكار باب أولنا babu man nahar biyadihi haddathana sahlun bakarin to wannan babi ya faɗi ga dukkanin masu riwaya duk masu ruwaya hadisi daga buhari wannan babu ya faɗi gare su amma banda abu zarrin ga riwaya ta daga mustambi ita ɗai kawai abata faɗi ba amma duk gaba ɗaya ma'an sun karatu hadisi daga buhari babu wanga babi babu manna har da dahi babu shi don hakan ga kuma nan ga gana sai ya kasance mai nusa, sai ya game wancan babi babu nahari babu babu babu nahari fi man hari nabi sallallahu alaihi wasallam da ban shiki da an haƙare shi sannan an kasa babu man nahara biyadihi babu mai bayani akan wanda soke da hannunai an gane ko to wannan wasu maluma sun hakawo ga hadisin ga sai sun kabar shi haka nan ba su sa mai babi ciki ne ba don haka sai kasance maluma suka ce da wanga babi da hadisin da ke ciki ne dukkanin hasan haɗe ga dukkanin masu riwaya ta buhari banda abu zarrin garwaya daga mustamli ita dai an ka samu wannan ciki don haka ta gane ce watan wannan babi da ainihin shi malam ya kawo nan ga ko kuma wannan babi ne wanda ya kasance Abu Dharr ya ambata yace wannan babu shi ciki watan wai kafi il aishatu ilaihi ishara kawai ya ta isa ishara kawai bisa ga wannan babi ta isa wai ku tafafi wai ku tafabi habil isharati ko ku tafabi isharati ana ishara kawai da wannan babi kawai ashe kenan kaga hadisin ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke da hannu ne babu manna harbi yadi ai bayani ya gabata ciki ga hadisin Aisha radiyallahu anha don haka wai a ishara kawai gare shi ba sai ambaci babi ba dan in mun ka ambaci babi an samu tukarari kun Buhari bai tukarari in ba sahawan ba don haka in mun ka ci hadisuna nuna bakarin sai mu ce babu manna harbe dihi an gane ko sai an sanya shi babu manna harbe dihi hadisuna salonu bakarin hadisuna buhaibun an ayyuba an abi qilaba an anasin wa zakara hadisa Ana zai ambaci hadisin ga kala ce wani har biyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah soke biyadihi da hannu ne sab abudunin raquma sab abudunin yayyankewa ta raquma sab abudunin guda bakwai kiyama tsaye wada habil madinati yayyila ya cikin birnin madina da kamshe ne raquma abin nan guda biyu raguna guda biyu amla hayani wanda ya kasance watan kowane su harina amma akwai garwayan baki ciki ne akan ne masu manya manyan kohoni wannan mu ta sanya ta kaita shi babu na harar ibili muqayyadatan bai mai bayani akan naharul ibili yanke raƙumma mu kayyade tana da an kawa kaidi an ka daure ta da abin nan da abin daure an ka da dabe ce tana an ka yanke ta hadisna Abdullahi ibn mallama hadisna yazid ibn zurai'in an yunus an yunus ko huwa ibn yazid al-aili an ziyad ibn jubair qala ra'aytu anna umar radiyallahu anhu ma naga abdullah ibn umar Allah shi da su ata ala rajulin zo inda wani mutum kad ana tafu wanda ya kasance kad ana kad ana hako ya gurhanar da banata hura kumatai yanharu ha shi na nuhin shi soke ta qala sai abdullahi ibn umar ce mishi ib ashaka ta da ita kiyama tsaye mu muqayyadatan kai mata qaidi sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallama sunna ce ta muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa qala shuba shuba ce ya jiyo an yunusa daga yunusa a habar ne ziyadun can abin da yake yunusu an ziyadun A ashe kenan kaga ziyadun wannan ziyadun jubairin din nan ya jiyo hadisi lalle haƙiƙa qala yunusu an ziyadin ko da riwaya ta yunusu an ziyadin wa qala shuba an yunusa a habar ne ziyadun ba an ziyadin ba A habar ne ziyadun kenan in ka diba nan shuba shina da hadisi kashe biyu shina da hadisi da an ana shina shi kuma tan atazihu bi tahdisi ya samu bayyana da hadisi bayyane ya ce a habar na ziyadun ziyadu ya gaya muna ashe kenan kaga wannan shi na kore ko kanton cewa ziyadu bai jiyo kenan shuba ba bai jiyo hadisin ga ziyadun ba ziyadu lalle haƙiƙa wannan hadisi shi ba jiyo shi da gare shi saboda nan yace an anwa yace habar na ziyadun bai ce an ziyadi maka mu da ke cin harko babu na harir buduni qa'imatan bai mai gane akan yanki rakun matsaye wa qala ibn umar radiyallahu anhuma sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma sawafa qiyaman sawafa qiyaman hadithna sahlun bakkarin an yi takadari ko babu manna hal bihi yadihi hadithna sahlun bakkarin hadithna wahaybun an ayyuba an abi qilaba an anatin ko babu nahar budun qa'imatan hadithna sahlun bakkarin hadithna wahaybun an ayyuba an abi qilaba an anas radiyallahu anhuma ya takrari ko to buhari bai takrari illa ta don haka wancan babu ya fadi illa kawai ayi ishara a kai ne na nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ko na nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-zuhra manzon Allah ya alaihi wasallam ta az-zuhr bil madina cikin birnin madina arba'a raka'a hudu wal asra yayi sallah ta al-asr bi dhulhulayfa raka'a ta ne raka'a biyu fa bata bi laifa. Falon ma asbaha lokacin da manzon Allah ya waye gari nahara rakiba ya haura ya ta hura kumatai waje Allah ya shiga yuhallilu shina talbiya shina niyya wa yusabbihu shina tasbihi falamma ala Allah bai da'i lokacin da hauga inda ake kira bai da'u sunan wani turuna ko kuma ta sunan wani hilina allati bihima ko labba bihima yayi talbiya da haji ne da umra gaba dai wannan ruwa ce ta Anas kenan ko labba bihima jami'an yayi niyya da su gaba dai falamma da halan makka lokacin da ya shiga makka amarahum an yihillu ya hori sahabbai dukkan wanda bai zo da hadaya ba shi samu halacci wani haran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya soke bai da hannu ne sab abudun la umma guda bakwai kiyama suna tsaye kina ce babu na hari babu na hari buduni qa'imatan na har biye da himan zon Allah sallallahu alaihi wasallam soke sab abudunin raqumma guda bakwai kiyaman tsaye wada habil madina yayi ne cikin birnin Madina da kafshe ni raquma yayi ne cikin birnin Madina da kafshe da kafshe ni raguna guda biyu amla hayani wanda kasance ko wane su wanda kasance farina amma akwai baki ciki ne kadan na a karana yani masu kahoni hadisna musaddad hadisna isma'ilu an ayyuba an abi kilaba an anas bin malik radiyallahu anhuma radiyallahu anhu qala sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-zuhra manzo Allah ya sallata azhur bai madina cikin birnin madina arba'a na ka'a hudu wal asr bi dhul hulayfa yayi sallat dhul hulayfa raka'a cikin raka'a biyu wa ayyuba an yura daga ayyuba an rajuli an anas radiyallahu anhu summa sa'annan ba ta kwana wa an ayyuba an rajuli an anas an gane ku? ashe kenan na ayyuba ibnu abi tamiya atahata yani ba an abi kilaba ba can ayyuba an abi kilaba nan kuma ayyuba an rajulin an anas radiyallahu anhu sun masa annan ba ta kwana hatta azba hayi waye gari fa sallasuha ya sallasu bahin sun masa annan da kibai haura ya ta hura kumatai hatta idza tawabbihi albaida'a sai ta daidaita ga shi sai ta daidaita ga manzon Allah yadda ke kira albaida'a sunan wurina a halla bi umratin wa hajjatin yayi ne haji da umra wannan ita riwaya ta Anas ya ce mazo Allah kira ne yayi amma Abdullahi ibn Abdullahi ibn Umar ya musanya ma Anas yace mazu Allah ibradi shi shina yaro shina cikin mata bai san abin da mazu Allah aikata ba alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam